وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا قوما قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شقر الدبو دا دريه دا أربعين دا أكو shine kuma sha ɗaya ga watan hudu miladiya 2022 shi gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a muna cikin tafsirin suratul nisa za mu tashi da yaddar Allah aya ta ɗaya faɗin Allah ya ayyuhal ladina amunin khudhu hizrakum fatan mu dai ubangiji ta'ala ya datar da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah الله سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuha alladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku zo hijrakum ku yi taka tsantsan fanjiru fibatin ku fita kungiya kungiya ko jama'a jama'a a winturu jami'a ko ku fita baki daya wa inna minkum lamalli babban haƙiƙa da gare ku akwai wanda ke daƙilewa fa in asabarkum musibatun idan wata musiba ta same ku qala an amallahu alayya ke ce haƙiƙa Allah ta'ala yi min ni'ima idin lam akum a shahida da ban kasance na halarci yaƙi tare da shi ba wala in asabakum fadlun min Allah idan ko ta falala ta same ku daga Allah la yaqulanna sai ya dinga cewa ka allamta takum bainakum wa bainahu mawadda kamar dai a tsakaninku da shi babu wata soyayya sai ya dinga cewa ya laita ne kai tona kuntu ma'ahum ina ma na kasance tare da su fa afuzu fawzan azima ni ma na rabota da rabo mai girma falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wanda ke wa'anda ainihin suke sai da rayuwar duniya saboda lahira su yi yaƙi saboda Allah wa man yuqatil fi sabilillahi wanda ya yaki saboda Allah fa yuqtal aw yaghlib ya kashe shi ko kuma ya rinjaye fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi lada mai girma wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me ke gare ku da ba za ku yaki saboda Allah ba wal mustaf'afina min ar-rijali wan nisa'i kuma ba za ku yaki dan fitar da masu rauni daga mazaje da mataye walwulidani da ƙananan yara allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimu ahliha wanda suke roƙon Allah su cewa ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan alƙaryar wanda ta suke azzalumai waje Allah na min ladunka waliya ka sanya mana mataimakin lamari daga gare ka waje Allah na min ladunka nasira ka sanya mana mataimaki daga gare ka alladina amanu ya ƙatiru na fi sabilillah waɗanda suka yi imani suna yin yaki saboda Allah walladina kafaru ya ƙatiru na fi sabilillah tsagut wanda kusa kafarta suna yin yaƙi saboda tsagutu fa ƙatilu auliya a shaitan Allah yace ku yaƙi waliyan shaitan in na kai da shaitan kana ba'ifa hakika kai da ya kasance kai ne mai rauni kafin wannan ayoyin jiya ba mu dan karasa ayar da muka karanta ba a ayar da muka karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa mai yi Allah wa rasula fa ulaika ma alladina Allahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ubangi subhanahu wa ta'ala a gabe ce zalikal fadl min Allah wannan rabon kasantuwarsu da irin wa'annan manyan bayan bayan Allah Allah ta ce wannan falla ce daga Allah falla ce daga Allah da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ne da jin kansa da falalarsa ya datar da su da yin aikin zan samu wannan matsayi din wannan ke nuna cewa idan dan adam yana neman dukkan wata falala to wannan falla ana neman ta ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ke nuna cewa dukkanin bawan da ya dace da bin tafarkin Allah madaidaici da yin aiki na da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala hakanan gaba daya da dacewa da samun aljanna to wannan tsantsan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ne ya datar da shi da yin aikin kuma Allah ne ba falala ya bashi wannan aljanna din sai Allah ta'ala ya ce wa kafa billahi alima ai Allah ya isa masani da ayyukan bayi ma'ana dukkanin aikin da bayi ke yi Allah ya san da aikin da suke yi kuma ubangi subhanahu wata'ala ne ma ya datar da su da yin aikin da haka dukkanin aikin da suke ubangiji ta'ala zai musu sakamako a kai to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala da a baya an yi umarni da cewa abi Allah da manzan Allah ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ku wa Allah da'a ku wa manzan Allah da'a kuma ku wa ulil amr sannan kuma a gaba ubangiji ta'ala ya kara magana cewa wa man yuti Allah wa rasula fa kama allah alladhina an amallahu alaihim aka faɗi irin sakamakon da Allah ta'ala zai wanda yi wa Allah da manzan Allah ɗin ɗa'a shi ne ga irin ta goma shin da Allah zai mar kasantuwarsa tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da nagartattun bayi wani su ne abokan zama ƙungiya mafi alkhairi ƙungiya mafi daɗi ƙungiya mafi kyau irin ƙungiyar da manzan Allah lokacin da Allah ya bai zaɓi manzan Allah ya zaɓe ka yana fin rafiƙil a'ala fin rafiƙil a'ala fin rafiƙil a'ala tun da ubangiji ta'ala ya mana wannan umarnin na da'a a gare shi da kuma da'a ga manzansa kuma a gaba mana magana cewa ga irin tagomashin da ake samu to sai kuma Allah ta'ala ya umarni da wani babban aiki wanda wannan aikin a cikin sa ne ake samun ɗaya daga cikin wayancin abubuwa shine jihadi saboda Allah wanta hanyar jihadi ake samun matsayi na samun shahada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya zamo shahidi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta halaye umarni ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani wanda suka yi imani da Allah imani da gaskiya suka yi imani da manzon Allah da kuma dukkanin abin da ya cancanci ya imani da shi Allah ta halaye ku zo garakum ku yi taka tsantsan shi sa a can gaba Allah ce ku zo hijrakum wa aslihatakum kenan ku zo hijrakum ku yi taka tsantsan ma'ana ku tattali dukkanin wani abin tattala wani shiri da tattalin kayan yaki za ku yaƙi abokan gaban wannan ya haɗa dukkanin wani abu da ake buƙata wanda za ku tanada don tsare kanku da kuma yaƙar abokan gaba da suka kawo muku shi yasa ubangiji ta'ala wannan daidai yake da faɗin Allah wa iddu lahum masabatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi lahi wa aduwakum da Allah yake ku musu tanadi ku musu tanadin abin da samu iko wa iddu lahum masabatun min quwwatin na ƙarfi ma'ana ku tattali makamai ku tattali duk abin da ake nema a tattala da sojoji da makamai da ainihin training wannan ke nuna cewa dukkanin wani makami da duniya take iya kerawa to ana bukatar ya musulmi suna iya kera wannan makamai dukkan wani training da ya zama ana yi wa wani soja ya je yaƙi to wannan ana bukatar ya zama musulmi sun sami irin wani training din ko fiye da wannan sannan ko ku tattali na wayewa da ilimin sanin yaya abokan gaba ta wacce hanyar ke iya kawo muku hari kuma ta wacce hanya ce za ku kare kanku idan su kawo muku hari kamar yadda ka ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam da shawarar Salman al-Farisi a shekara ta biyar lokacin da aka yi gazatul ahzab wanda ake ce masa gazuwatu khandaq an ce masa gazuwatu khandaq saboda wannan gwalalan da aka yi wannan ramin da aka yi irin wannan fadala da muke gani kaga wannan yana cikin dabarun yaƙi ku yi wata dabara wacce abokin gaba ba zai iya kunku ba salmanu faris ya bada wannan shawara din aka yi wannan kandar din ta yadda bayan yadda za a kafare su ya tsallako shi to duk wanda yana cikin fadin allah ku zuhi zarakum kuma yana cikin fadin allah wa idulahum mastata'atin min quwwati duk wani abu da ake bukata na karfin soja da karfi na makani da iya sarrafa dukkan wani irin yaƙi da iya jefa makamai da iya jefa bamababai to ana buƙatar musulmi ya zama tana da wannan ana buƙatar zan musulmi sun iya shi saboda kowane lokaci gaba za ta yi ko rigima za ta yi haɗar su tsakanin da abokan gaba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da wata stamina wata duk duniya yau da ita take amfani da manzo Allah ya ce wa da Allah ya ce wa idulahum min quwwatin sai manzo Allah ya ce ala inna quwwatar ramyu ala inna quwwatar ramyu sai manzala ce ku saurara karfin shine jifa ko ka ce harbi karfin shine jifa ko ka ce harbi za ga har yau dukkanin kasar da za a yaƙa sai an fara bi ta sama an jefa mata babban sannan sojan ƙasa yake shiga aga wannan tsarin na yaƙi strategy din na yaƙi an sami shi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa Allah ta yi umarni ga masu imani cewa ku du idrakum shi sa a can gaba yace wa aslihatakum akai maganar makani ku yi taka tsantsan ku riƙe duk wani abu da zai ba ku kariya sannan kuma ku riƙe makamun sai Allah ta'ala ce famfiru subatin ku fita subatin ƙungiya ƙungiya wannan ya hada da tura sariya ta yaƙi wata jama'ar a tura ta je ta kai hari wata kuma a batta a gida ko kuma a fita yakin gaba ɗaya a yanki wata rundina a sa su kai wasu abokan gaba hari don a raunata su wannan shine a famfiru subatin ku fita jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya gwargwadon yadda ƙwarewa da masalaha ta yaƙi ta baku domin akwai yaƙin da ana buƙatar ku fita baki ɗayan ku akwai yaƙin da ba a buƙatar ku fita baki ɗayan ku kaga duk wanda yana cikin da ilhizar inda Allah yake umarni sai Allah ta lace a wani firu jami'a ko ku fita baki ɗayan ku gwargwadon yadda tsari na yaƙi ya kama gwargwadon yadda kwamanda na rundina ya ga ya cancanci mutane su yi ko ya cancanci rundunar ta musulmi ta yi a lokacin da za ta fita yaƙi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma sanar da muminai cewa fa a cikin ku akwai masu daƙilewa yace wa inna minkum laman yubbi anna haƙiƙa daga gare ku akwai masu daƙilewa ma'ana masu yin nauyin jiki a lokacin da za a fita yaƙi wasu cikin malaman tafsiri a kamar ibn jarir tabari alayhi rahmatullahi ya taba akan cewa wa'annan munafikai ake nufi wannan kuma shine ra'ayin ibn jurayj haka nan mujahid da wasu cikin malaman tafsir suka ce wannan munafikai ake nufi ma'ana daga gare ku nan an ce musu daga gare ku kenan sai ya zama majazi ne tunda sun fito sun bayyana musulmi a zahiri cewa suna tare da musulmi tunda munafikai haɗa suke da musulmi suna cewa su ma sun imani za a zo masallaci tare da su za a zo kaza tare da su za a yi kaza tare da su to a nan ma sai ubangiji ta ala sai ce wayanda suke da gare ku domin a zahiri suna nuna tare da ku suke to Allah ta ce da gare su lamalli babda anna akwai wanda suke daƙilewa kuma ba iya daƙilewa su karan kansu ma kuma su daƙile wani to ana shi ta yaƙi din kamar yadda Abdullahi bin Ubay bin Salul ra'asul munafiqina kamar yadda yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nan manzan Allah lokacin da za a yaƙi Uhud kaga bayan an tafi ya dawo kuma ya kokarin ya da wasu mayaka kusan mayaka kusan mayaka guda 300 ya dawo da su kaga shi ya toshe kansa gabarin zuwa yaƙi kuma sannan ya toshe wasu gabarin zuwa yaƙi wasu kuma cikin malaman ta suka ce a'a wa'annan ba munafikai ake nufi ba a'a masu imani ne amma a imanin nasu akwai rauni kamar yadda muka sani a cikin sabon manzan Allah akwai bambancin karfin imani da raunin imani sababbin shigowa musulunci zaka samu ba su da karfin imani kamar da kare cikin musulunci yasa Allah ta'ala ya ce qalatil a'rabu amanna ce qul tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum ce mutanen kauye sun ce mun yi imani Allah ya ce a'a ku ce dai mun mutunta har yanzu imani bai gama tabbata a zukatanku ba wasu malaman tafsir kace da daka anan muminai ake nufi amma wanda suke da raunin imani saboda tsoron su ba sa iya fita yaƙi din saboda raunin imani da suke da shi al'allama istidi cikin sa a a tafsir kalamin rahman fi tafsir kalamin manna yake cewa abinda da ke nuna cewa mumine ne wa'annan faɗin Allah wa inna minkum da kuma a can gaba da Allah ta'ala ce ka allam kun bainakum wa bainahu mawaddatu ce domin munafikai tsakanin su da ya bauta soyayya da shi sa ibnu ashur ce zahirin abin da ruwa take nunawa ibnu ashur yake munafikai ne sai ya zama wani ce abin da ke nuna cewa munafikai ne shine faɗin Allah fa yana sabarkum musibatun qala qad an amallahu alayhi in lam akum ma'ahu shahida ce domin masu imani na gaskiya muminai ba yanda za a yi don an je an yi yaƙi musulmi ba su nasara ba su kuma su ringa muna suna Allah ta ya mana gaba da kasar Allah ya mara ya ɗan dogo da mafita fita ba yace masu imani ba za su yi wannan ba kuma sanin kowa wannan ɗabi'ar munafukai ce idan musulmi sun je sun yaƙi ba ci nasara ba su dinga munna suna ta gani mu Allah ya mara mana ɗan dogo ban fita ba kamar yadda ke talawa ba'una ma qutulu hahuna ai a yaƙin udu kenan ai da sun mana biyayya kaga suna jin daɗi abin da ya faru ga musulmi suna da sun mana biyayya ai da ba kace su anan ba to yace wannan shi ne cewa munafikai ne to kaga sai ya zama kenan nan faɗa Allah wa inna minkum sai ya zama minkum din saboda zahirin abin da suka nuna to da gare ku ko wanda suke yin daƙilewa su su ki fita yaƙi din kuma sannan su hana wasu fita yaƙi din Allah ya ce fa in asabarkum musibatun idan wata musiba ta same ku ta hanyar aka kakkashe wasu cikin musulmi suka yi shahada ko kuma abokan gaba suka ci nasara akan musulmi domin hakan yana faruwa don wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala wani lokacin aje yaƙi din musulmi su yi nasara wani lokacin kuma a ci nasara akan musulmi wannan kuma akwai cikakke hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ko yaƙin uhudu da abin da ya faru ya faru za ga akwai cikakkiyar hikima ta Allah shi yasa ibnu qayyim alayhi rahmatullahi ko da cikin littafin zadul ma'ad fiya da khairul ibad sai da ya kulla babi da ke nuna maka ainihin hikimomi na Allah da ubangi ta Allah sai aka ci nasara akan mu'mini domin da za a ce duk da musulmi za su fita jihadi za su ji yaƙi a ce nasara za su ci to ya za a tantance mumine da wanda ba mumine ba kaga munafiki ma da ya san da bai imani ba inda ya san an ji yaƙi nasara za a ci ai zai yi amma daga hikima ta Allah da yasa wata ran musulmi su ci nasara wata ran a ci nasara akan su sai zama munafiki ba zai iya fita yaki ba dan jin tsoron kai ne aka ji kamar yadda kaga anan irin abin da ke kenan idan wata musiba ta same ku aka ci nasara akan ku aka kashe wasu musulmi suka yi shahada suka samu gwaggwaban lada a gurin Allah domin shahada din alkhairi ce tun daga shi mun karanta a baya a cikin mutanen da Allah ya musu ni'ima akwai ashuhada kaga ce samun shahada ma wata ni'ima ce da falala ta Allah subhanahu wataala amma munafikai ba sa gane haka to lokacin da hakan ya faru sai su ringa cewa a a kad an amallahu alayya sai na munafiki yana cewa ai hakika Allah ta'ala yayi min ni'ima sai dai yace kaga abun mamaki yace kaga abun mamaki in zuwa jihadi saboda Allah da rasa shahada a gurin Allah kuma shi yake kira ni'ima sai wannan ke ma raunin imani haƙiƙa Allah ya mana ni'ima Allah ya yi min gyaɗar dogo saboda me idan lam akun ma'ahum shahida yayin da na kasance ban halarci yaƙi tare da su ba shi a gurin sa rashin halartar yaƙi ɗin bai je an kashe shi a gurin yaƙi ba an kashe masu imani shi yana ganin gyaɗar dogo Allah ya masa tare cewa wanda ya kashe a gurin yaƙi din wannan shine wanda Allah ya gyaɗar dogo saboda irin falala da ubangi ta ya tanadar wa wanda ya kashe su a filin yaƙi wala ta da allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim Allah ce kafu da ta wanda kashe a filin daga dan jihadi dan dauka kamar Allah Allah ce kafu dauka masa turu bal ahya'un inda rabbihim Allah ce ba haka bane rayayyu ne a gurin ubangiji subhanahu wataala to wanda ya rasa irin wannan shi yake gani wai an masa ni'ima kuma yana ganin wanda ya sami irin wannan falalar ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma wai Allah bai mai gyaɗa dogo ba kaga wannan shi wani cewa tabbas wannan akwai tsantsagwarar raunin imani ko kuma akwai tsantsagwarar munafunci ubangiji ta ala yace wala in asabakum fadlun min Allah amma idan wata falala ta Allah ta same ku falala ta Allah anan shine cin nasara a samu nasara a samu rabo a samu wata babbar ganima an sani cewa idan aka fita yaƙi Allah ta'ala zai musulmi na tara a wannan yakin to kuma Allah ta'ala ya halatta wa manzan Allah da al'ummarsa cin ganima kaga za a samu ganima za a samu bayi za a samu abubuwa masu yawan gaske to saboda shi munafiki burinsa shine duniya abin da yake gabansa shine da zai samu a duniya to idan ka samu irin wannan nasara din da ganima to kuma sai magana ta canja sai ya dinga yin bakin ciki Allah ta ya ce la yaqulanna ka allam takum bainakum wa bainahum mawaddatun ibn ashur ya ce wannan jumla ce mutarba jumla ce mutarba an bujiro da ita ne idan wata falala idan ainihin wata musiba ta same ku kaga zai dinga munna yana munna shi bai fita ba Allah ya mage dogo amma in falala ta same ku sai ya dinga abin da kai ka ce tsakanin ku da shi babu wata soyayya sai zaman mun ɗau tafsirin farko ai a zahiri ya nuna shi mai imani ne to a ka'ida mai imani ya kun soyayya tsakanin da yan uwansa masu imani in kuma mun dau tafsiri na biyu cewa mai raunin imani ne to kaga ka'ida mumini ya soyayya ga yan uwansa mumini za ka ka'ida ta mumini na gari idan wata musiba ta same yan uwansu muminai suna shiga cikin musiba su ji ɗaya suke uwa musiba su ta samu haka nan kuma idan muminai su samu wani alkhairi to kuma suna farin ciki suna jin daɗi ba sa nadama don wannan alkhairin su bai same su ba ya ce shi sa ka wannan jumlar mutar da saboda abin da ya faɗa a baya Allah ya min gyaɗar dogo ban je an kashe ni ba ga wasu an kashe su da kuma abin da zai faɗa a gaba na nadama cewa ina ma ya fita yaƙi shi ma ya samu wannan abin na duniya sai a kawo jumla mutar ba aka ce kai ka ce tsakaninsa tsakanin su munafikai din ko masu raunin imani din da su muminai din kai ka ce babu wata soyayya to zai dinga cewa ya laita ni, kai tuna yana nadama wa bai fita yaƙi ba ba kuma yana nadama bane dan bai fita yakin ya samu lada a gurin Allah ba ba wannan ne nadamar sa ba yana nadama ne dan bai a fita yaki ya samu wancan rabo na duniya din ba dan bai samu ganima ba dan bai samu wani abu na duniya ba sai dinga ce ya laita ni kuntu ma'ahum kai tona ina ma na kasance tare da su fa afuzu fawdan azima in samu rabo rabo mai girma abin da yake nufi rabo mai girma ni ma ma'ana in an zo raba ganima ni ma a raba a bani nawa raba kaga wannan shine akbaru qasdihi wa ghayatu muradihi wannan shine mafi girman shi manufarsa wannan shine babban burinsa sabanin muminai shi sa ubangiji ta'ala bayan ya faɗi irin wannan mummunan aikin nasa da irin wannan mummunan kasadin nasa sai Allah ta'ala kuma ya magana kan masu cikakken imani sai Allah ce yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wanda suke sai da rayuwar duniya dan lahira suka yadda duk wani abu na duniya su ba da shi don samu lahira suka yadda cewa duniya ba wata matabbata ba ce suka yadda cewa duniya ba gurin zama ba ce duniya ba wani abu ne dan adam zai rike shi daga suka yadda su ba da duk wani abu nasu na duniya har ma da rayukansu don su samu lahira a gurin Allah subhanahu wataala to Allah yake irin wa'annan su yi yaƙi saboda Allah su yi yaƙi saboda Allah sai Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillahi sai Allah ya faɗi irin sakamakon su Allah ya ce dukkanin ko wanda ya yaki saboda Allah dukkanin wanda ya yaki saboda Allah aka kashe shi ko kuma yi rinjaye ko aka yi rinjaye a kansa ubangiji ta ya ce fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah ya ce da sannu za mu baki lada laya mai girma za mu baki lada lada mai girma wanda ke bambance maka tsakanin masu neman lahira da masu neman duniya wanda suke neman duniya suna neman abin da ke kaskantaccen abu domin suna ganin cewa wai a duniya ɗin akwai wani abu na hutu amma masu cikakken imani suna yadda su ba da duniya don sun san hutun duniya ba wani hutu ba ne duk wani hutu da ya kalla a duniya idan kai kallo na tsaf sai gaba hutu ba ne wahala duk wata ni'ima da za ka ɗauko a ni'imomin duniya in ba ni'ima ta imani ba sai ka samu wannan nimar in kai mata kallo na tsanaki ba ni'ima ba ce duk abin da Allah zai baka na duniya sai kaga kuma yana ta da effect a ce kana jin daɗi eh ko kana shiga AC ba ruwanka da zafi karshe sai a zuwa ce kuma sanyin AC ya kama ka yanzu tana ciwo baka iya takawa kana jin daɗi ko ina a mota ko ina a jirgin sama shikenan sai ya ce ai yanzu ka samu matsala in kana son zaman lafiya da kwanciyar hankali kullum sai kai tafiya a ƙasa ta awa biyu kana cin nama ka ci naman kaza ka ci naman kaza yanzu naman ne zai baka matsala a jikinka sai a ce yanzu an haramta ma tarimul qadari la tarimul shar'i haramtawa ta kaddara Allah ba haramta ta shari'a ba a shari'a ya halatta ka ci naman amma a kaddara Allah an baka matsalar da yanzu naman shirkiti ce ka ƙara sa nama ba daɗi ba ne to kuma ya fadda matsalar da za ce ka ƙara sa sai a ce sai dai ka ci naman tsuntsu sai ya koma neman kaza zabu dan shila ana nan tafiya da tafiya sai a ce shi ma sai ka ɗaye fatar baya ana ƙara gaba sai ce yanzu shi ma bai halatta ka ci ba a ƙaddara saboda in ka ci zai bai jikinka matsala to me zan ci zogale ga a ƙaddara Allah mai da kai talaka ko ga kan muloni amma Allah mai da kai talaka a ƙaddara yanda ɗan ƙauye zai ci zogale dole ka ci zogale yanda talaka zai tafi a ƙasa tirakin daga unguwarsu zuwa kasuwarsa kai ma kana son zama lafiya sai kawai na tirakin din to hakan rubutun duniya yake da ni'imar duniya shi yasa masu imani suke barin duniya su zaɓi lahira shi ko hutu na lahira hutu ne wanda baya yankewa kuma babu wani tsakiyakar ba wani disadvantage a cikin hutun lahira babu sannan kuma duk abin da zaka samu na duniya wata ran sunan sa ƙararre kullu shay'in halikun illa wajha kullu man alaiha fan abin da zai wanzu kawai ya buƙa wajen rabbika zal jalal wal ikram amma duniya duk irin daɗin da zaka samu a duniya da ni'imar duniya ɗayan biyu ne ko dai ran da ni'imar za ta gushe ta bakka sai dai a dinga labarin ai da wani da kake gani ai shine mai kuɗin unguwan nan ai da gidansa ne gidan da ake cin kaza a rabar da kaza ko kuma a'a kai ka mutu ka bat dole sai dai ta faru duk abin da yake na duniya ne ko dai ka bar shi ko ya bakka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan mutum ya mutu abubuwa guda uku suna bin sa ji utunani wa yabqa wahidu idan uku suka bi shi manzalaki ce sai bi su dawo sai ɗaya zauna shi zai wanzu a gurin sa yace yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amalu sune abu uku da dukiyarsa da iyalansa da aikinsa da ni da kai da duk wanda ya mutu da wanda zai mutu wani abun guda ku sun dika kana da katuwar mota ita za a sa gawarka ba ka da mota kana da bargon rufa an sa ma da kamar ce a lullube ka da wannan barba idan an je ana barin sa da an dan tura kan nan sai a zamo sai a da shi yana da sauran amfani kai dai tafi kaga dukiyarka ce ta raka ka za a dawo da ita haka nan iyalanka ƴaƴanka ƴan uwanka yayyanka abokanka kowa zai tafi ana kuka a raka ka amma da za a ce wani ya zauna a gindin kabarin ka wata biyu babu wanda zai zauna wata ɗaya babu wanda zai zauna kwana goma babu wanda zai zauna wasu ɗan uwansu ya mutu sai suka je kabarin suka tattaru su ba za su ba kabarin ba saboda sun rabu da masoyinsu suka zauna kwana ɗaya ba su ji motsinsa ba kwana biyu bai motsa ya taso ba kwana uku babu labarinsa kwana hudu biyar shida sun tabbatar ba zai dawo ba sai suka tashi sai suka je gida sai wata murya ta ce hal wajadu ma faqadu sun samu abin da suka rasa a makabarta ba zai amsa sai wata murya ta amsa ma wajadu ma faqadu bal ya wan alam ke ba samu abin da suka rasa ba sun kosa ne sun taya sun je za su tafi gida in ta maka faran mata sai wani ya aure ce kuma zauna a gidanka in ta maka mulki daga ran da aka ce yau ka mutu gawa kama ba za a bata a gidan ba mun gani a ƙasar nan shugaban ƙasa ya mutu gawar ba ta awa ɗaya a gidan ba an fitar da ita kaga ita ne ni'imar duniya aikin banza ce amma wanda ya sai da duniya don neman lahira kaga ita lahira ita kuma dawwamanniya ce babu ran da lahira za ta kare sannan kuma ita lahira ubangiji ta'ala ya yi tanadin goma ta arziki a cikin da babu ma wanda ya sani sai Allah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'maluna Allah ce wata rai bata san abin da ainihin aka tanadan mata aka koye mata aljanna ba sakamakon abin da suka aikata isa manzo Allah yake fiha ma la ainur, ra'at wala udun sami'at wala qabara ala bali ahadin Allah ta manzala cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kai bai ma taba darsuwa a zuciyar dan adam ba to shi sa masu cikakken imani suka zabi su ba da rayuwar duniya don su sai lahira kaga sabanin munafikai da kafirai wanda su kuma ce sai da lahirar su dan neman duniya saboda ba su da cikakken imani da ubangi ta'ala zai tashi alkiyama to shi sa Allah ta'ala sai kira mu milai yace waɗanda ainihin suke yin yaƙi suke ba da duniya don su ce lahira to wannan su yi yaƙi saboda Allah sai Allah ce wanda yaƙi saboda Allah fa yuqtal aw yaghlib aka kashe shi ko aka yi rinjaye a kansa Allah ce sawfa nuti ajran azima da sanin za mu baki lada mai girma da sanin za mu baki ladan da babu wanda ya san girmansa sai Allah shi sai na cikin abin da ubangiji ta'ala yake muminai wanda aka yi su a filin yaƙi kafin jininsa ya ɗisa a ƙasa manzo ya ce Allah ya gafarta masa idan mutum ya je jihadi saboda Allah dan Allah sai aka harbe shi ko aka sare shi jinin farkon nan ka da sa kasa Allah ya gafarta masa zunubin shi sa ma shahidai kamar yadda manzo ya faɗa ba za a yi musu tambaye kabari ba manzo Allah ya ce ai walqiyat takobi akan su ya ishe su shira ba su bukatar sai an tambaye su a kamari iya walƙiyar takobi iya bala'in mashin gan da sauran bindiga baka gudu ba ya isa shaida cewa kai mai imani ruwa ta wuce sai haini Allah ta'ala ce ta manza Allah ce takafallahu lil mujahid fi sabilihi Allah ta'ala ya dola lamuni ya dau nauyi ga wanda ya jihadi saboda shi in tawaffahu an yirkilahu janna idan Allah ya kashe shi a wajen yaƙi ɗin wajen jihadin to Allah ya ɗau nauyin zai shiga da shi aljanna aw yarja'uhu ila maskanihi ladhi kharaja minhu na'ilan ma nala min ajrin aw ghanimati idan ko bai mutu ba abinda Allah zai marko Allah ya dawo da shi zuwa gidansa wanda ya fita daga gare shi yana mai samun abin da ya samu na lada ko ganima shi sa shi mumini musulmi a wajen yaƙi ba shi da asara imman nasar ne wa imman shahada idan musulmi ya fita yaƙi ɗayan biyu ne ko dai ya samu nasara in ya samu nasara ya samu lada a gurin Allah sannan kuma ya samu ganima ko kuma ya samu ne ko kuma ya samu abin da ya fi komai girma shine shahada ya zama babu ruwansa a ranar kiyama yana cikin shahidai wanda kamar yadda muka faɗa zuwa makarantu aya wanda kuma wanda ya samu wannan a gurin Allah rayayye ne rayukansu ma suna cikin tsuntsaye koraye wani tsuntsayen suna cikin aljanna suna ci daga kayan marmarin aljanna idan kuma yamma ta yi sai su koma gindin wasu kutulu wanda ke karkashin al'arshi a nan rayukan shahidai suke kafin ran da Allah zai tashi alkiyama a dawo da kowa da ransa ka kaga shi jihadi saboda Allah babu asara a cikin sa to sai ubangi ta Allah ya tsara cewa malakum la tuqatiluna bayan Allah ya yi umarni da ai jihadi saboda Allah sai kuma Allah ya ƙara gaya musu wani abu wanda shi ma wannan abin ana buƙatar su jihadi su yaƙi saboda Allah bisa wannan abu shi ne su yaƙi don kubutar da raunana na mazaje da mataye wanda aka tsere su a garin maka an san lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya tafi garin maka akwai muminai wanda sun yi imani amma suna da rauni ƙwarai sun tsare su sun hana su yi hijira da da yawa wanda suka hijira cikin mu'minai a boye suka yi sako wanda aka samu an tsare su wasu ma an samu su mari an hana su hijira akwai mataye tunda a lokacin ba raba auren su ba akwai matayen da su kuma suna da rauni su ma an tsare su suna su zuba manzo Allah an hana su akwai kuma ƙananan yara wanda suke tare da iyaye wanda kamar yadda sa sai haini abdullahi dan abbasin allah ya kara masa da yace ina cikin almusab'a kina saboda a lokacin shi ma yana yaro karami kuma sannan lokacin da aka zo aka yi sulhu hudaybiya shekara ta shida bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wani irin sulhu wanda a zahirin sulhun an zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin komai da umarnin Allah manzo Allah ya yarda da wannan sulhun da umarnin Allah ta'ala saboda shi kuma Allah ya san hikimar karshe zamo alkhairi ga musulmi a lokacin an yi sulhu tare da sahal bin amr da manzon Allah cewa dukkanin wani musulmi da ya imani da manzon Allah idan ya kubuto ya gudo ya biyo manzon Allah to manzon Allah ya kama shi mai musu manzon Allah ya ce mun yadda amma in wani daga musulmi kuma ya yarda kuma kafirci su kuma idan ya koma ba su da shi ba manzon Allah ya ce na mun yadda wanda a lokacin har sai na umar allah ya kara mace da yake gani limaza na kuma dani ya tafi dina ya rasulallah ya manzala na alhaq da ya manzala ba akan gaskiya muke ba me yasa za mu ɗau kaskanci ya manzala ba ka ce za mu sai garin nan ba ne la tarku dan masjidil haram insha Allah aminina muhallikin ru'usahum farsin la taqafu manzala ke na ce ma bana za mu shiga kaga akwai tsantsagoran danne mu'minai amma ana gama wannan sulhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke hadayarsa mumine ma sun soke hadayarsu an juyo za a dawo garin Madina sai Allah ya kafa da inna fatahana laka fataha mubina sai Allah ya kira wannan din budi har ke tambaya fatawar huwa ya Allah wannan budi ne kuma shi ya zamo budin a tsakanin shekara biyu da aka wannan sulhu sai zama dubunnan mutane saboda yanzu ana shiga maka yan maka suna shiga madina sai da zama dubunnan kusan mutum dubu goma suka yi imani a wannan shekarar ne to irin wa'annan da aka tsare suna garin makka to ba iya tsarewar ba kuma ana zalunta suna ta roƙon Allah subhanahu wata'ala cewa ubangiji ta'ala ya kawo musu mafita to shine ubangiji subhanahu wata'ala kuma yake gaya mu ne dai malakum la tuqatiluna fi sabilillah me ke gare ku da ba za ku yaƙi ba saboda Allah wal mustafa'atina min ar-rijal kuma ku yaƙi dan ku fitar da raunana daga mazaje irin su Walid bin Walid wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yin alqunutu Allah ta'ala ya tsirtar da su alama anjil Walid bin Walid irin su Hisham manzala ya dinga musu addu'a to irin suna can garin maka wani su raunana ne wan nisa da kuma yi irin su ummul fadal babar abdullahi dan abbasin Allah ya kara musu yadda ita ma a lokacin tana tsara tana can walwalidan da kananan yara tunda an san yara suna tare da mahaifiyarsu abdullahi dan abbasin a lokacin da yake shekara biyu ba shi sa kamar na faɗa da ruwa ta cikin sai bukari yace ina cikin almusab'atina to Allah ce nisa ba za ku yi yaƙi ba saboda Allah kuma don ku fitar da wa'annan suna can ya kuna rabbana a karin lana a karin namin hali da tsariya suna ta addu'a suna ya ubangijin mu kaga wannan kina ma cikakkiyar aqida rabbana ya ubangijin mu ka suna tawassuli ne da rububiya ta Allah subhanahu ta'ala. ya ubangijin mu ka fitar da mu daga wannan alƙaryar wacce mutanen alƙarya din zalim ahalwa mutanen ƙarya ta azzalamai ne suna zalunci ta yin zaluntar kansu suna shirka da Allah suna bauta wani wanda ba Allah ba sannan ko suna zalunta bayan Allah muminai suna roƙo Allah suna cewa waje Allah na bin ladunka waliyan Allah ka sanya mana wani majibinci da gare ka waje Allah na bin ladunka nasira Allah ka sanya mana wani mataimaki da gare ka kaga ubangiji subhanahu ta'ala ya ji roƙon su ubangiji ta'ala kuma ya amsa musu bisa a shekara ta takwas Allah ya bai manzan Allah dama da tun da Allah ta'ala ya halicci garin maka Allah ya haramta ya a cika, amma a wannan lokacin da wa'annan bayan nagari rauna na ke wannan addu'ar a lokacin garin maka garin shirka ne garin zalunci shi yanzu ka ce a garin da ya zama zami a haruwa mutanen garin azzalumai ne saboda a lokacin garin garin shirka ne to ko bai cancanci garin maka ya zauna a garin shirka ba shi sa shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah Allah ya halatta manzon Allah wannan yinin dan aje a buɗe garin Makka shi sa zo Abdullahi hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda manzon Allah yace alfarmar maka ta da yadda take da Allah ya haramta garin tun lokacin da Allah ya rici sammai da ƙasai. Allah ya haramta garin Makka manzo Allah ce ni ma an halatta min garin ne iya wannan sa'attawa kaga dan ne dan garin ya da garin musulunci kuma irin na ruwan nan a kubutar da su su dawo suna da karfin su su dawo suna cikin ainihin kwanciyar hankali da jin daɗi dan ai musu haka sai Allah ya harata manzon Allah garin sa'a daya aka buɗe garin ya dawo garin musulunci kuma ubangiji ta'ala yawan manzan Allah bisharar cewa garin maka zai ƙara koma garin kafirci ba shi sa manzan Allah ya ce mana lahi hijrata ba'da al-fatih walakin jihadin waniya manzala ce daga yau ba wata hijira da za a kare daga garin maka ba ana nufin ba hijira ta wurce ba a hijira na nan amma dai daga maka a hijira koma ni garin babu ta kare me ake ma ishara ma'ana saboda garin makka ba zai kara koma garin kafirci ba sai ce walakin jihadin waliya wa zastantirtum fantur sai dai jihadi na nan za a je a yi jihadi da kuma kyakkyawan niyya sai manzan Allah ce wai zassantar fanciru idan ka ce ku fito zuwa yaƙi to manzan Allah ce ku fito zuwa yaƙi to kaga Allah ta'ala ya amsa musu aka tsamo su banda kuma addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga musu a sallolin sana asubahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya kara cewa allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah imani na gaskiya suna yin yaƙi ne saboda Allah suna yin yaƙi ba don neman sakamako a gurin kowa ba suna yin yaƙi ba don wani ya yaba musu ba suna yin yaƙi ba don wani ce suna da ƙarfi ba a suna yin yaƙi ne saboda Allah don neman lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yasa masu imani a wajen yaƙin su suke da nasara ta kowace fuska yasa masu imani na gaskiya za ga a wajen yaƙi ba sa gudu ba sa ja baya anas bin nabar anas bin nabar bai je badar ba saboda kun san shi yakin badar asali ba a zargin wanda bai je badar ba saboda asali badar ba yaki aka fita ba asali manzan Allah ya samu labarin abu sufyan abu sufyan yana asali abu sufyan bai da wani mulki a maka kawai aikin abu sufyan kwararre ne wajen wajen kasuwanci daban hanya aje a fatauci to shi ke jagorantar dukiyar ƙorishawa a fatauci to allah sai samu labari cewa ga abu sufyan ya tura dukiyar ƙwarai shawa zai wuce tafi sha da shi ne manzo Allah ya sa aka fito asali an fito da dan a tare abu sufyan a kwace wannan dukiya ba yaƙi aka fito ba a kwace dukiyar a matsayin me a matsayin dukiyar musulmi sai kwace tana maka ba wai zalunta su za'a yi ba yasa Allah ya gaya ma cewa su yi wannan kwacen للفقراء المهاجرين الذين اقرجوا من ديارهم واموالهم انت الفقراء بابو ده ان شيعه سي تي اي تركاوا اكتي كاجو wannan jahilci ne dan a gaba ayata yi bayani lil fuqara allazina ukrju wa amwalihim kana da miliyan dubu sai a kwaki ta kore ka da gari yan sunan ka bi wannan ka talaka Allah ce talakawan da aka fidda su daga gidajensu da dukiyoyi ba abin musu komai ba ka to to a maimakon wannan dukiyar tasu sai manzala ce to shi ma a tare shi a kwace wannan dukiya sai zama haza bikin to abu su fiyar shi kuma kwararre ne shi ma ya samu labari ya sa hanyoyin da ya bi suka tala. ne ƙwarai kuma su ma an kai musu labari cewa ga manzan Allah can fa zai je tare musu dukiya da sun shirya rundunar ta mutum dubu da manya-manyan kayan yaƙi da manya-manyan ababen hawa da kuma mata da kaɗe-kaɗe abu su sufiyan aka kawo musu labarin ai ya su koma dukiya su ta kubuta abuja ne ce ina ai sai mun je filin badar mun sha giya mata sun mana waƙoƙi kuma domin din larabawa su san irin ƙarfinmu to a nan allah ta'ala ya hada yaƙi kuma shi a nan hancin sai da ke ƙasa shi abu jahal ɗin da shi sa ana bin nabar da je yaƙin badar ba za ka yi ta faɗa cewa idan allah ya ƙara haɗori yaƙin ya manzo allah za a ga abin da zan yi da gaske yake da ikilasi da imani da aka zo ana yaƙin uhudu ji aka yana cewa ina jiyo kankin aljanna bayan dutsen nan ina jiyo kankin aljanna bayan dutsen nan kawai yadda abin da ke fada bayan dutsen aka ji shahara ke shahara saboda suna yaƙi ne saboda Allah su addinin Allah ya ɗaukaka sannan ko samu aljanna a gurin Allah kaga sabanin zina kafaru isa Allah ce wallazina kafaru qatiluna fi sabilit tagut wanda kusa kafirta suna yin yaƙi ne fi sabilit tagut saboda tsagutu saboda wani Allah ko shakka babu kuwa ka san ba yadda za a haɗa tsakanin wanda yake yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah da wanda yake yaƙi ba don Allah ba bazansu da ƙoƙarinsu da nasararsu da su ma bari gama iri ba suna yaƙi ne saboda wani Allah saboda su ƙara ɗaurewa shirka da Allah da kafirci biyu to shi sa Allah ce faƙatulu auliya a shaytan tunda waliyan shaidan ne shi shine shugaban ɗagutai sai Allah ce ku yaƙi waliyan shaidan duk wanda yake yaƙi ba dan Allah ba waliyin shaidan ne duk wanda ba akan addinin Allah da manzon Allah yake ba waliyin shaidan ne sai Allah ya umarni Allah ya ce ku yaƙe su inna kaida shaytani kana ba'ifa Allah ta kika tanadi da shirin shaidan Allah ce mai rauni duk zuga kataran da shaidan yake da tanadin da yake sawa su yi da duk irin abin da yake zuga su na su yi Allah yake ce wannan mai rauni domin tanadin Allah ya fi nasu tanadin faɗin Allah inna kai da shaidani kana da'ifa baya kawo da faɗin Allah inna kai da kunna abu akan samu wasu masu kwarakwari zai sa haɗa wannan ayar da cikin suratu yusuf sai ke kaga Allah ma da kansa ya nuna cewa kaidin mata ya fi kaidin shaidan ko saka babu wannan kuskure na farko dai wacce magana cikin suratu yusuf to maganar shi mijin wannan matar ake yake cewa innahu min kaidukun ma'ana abin da kike annabi Yusuf don ne da cikin da ku sai ce inna kun na abu hakika ku mata da ku mai girma ne haka in ka kalli kaidin ba za ka kalli na mata na mata yafi na maza nan kuma da Allah yake inna kaidin shaytan kana ba'ifa bi muqabalata kaidin lahi idan kuma ka kalli shirin shaitan da tayabin shaitan shi kuma in ka haɗa shi na Allah na shaidan menene matsayinsa mai rauni ne amma da za a in kace wai kai da mace fa duk kai da tema wai zuga ta kai duk wanda zai kangare wa Allah wani abu da saba Allah da zuga ruwa yake ta zuga shi shaidan yake daga can ana magana ne wannan shirin da suka annabi Yusuf har suka sa kulle shi daga baya sayyidin ya gane yace wannan da kaidin ku ne mata kaidin ku na da girma nan kuma kaidin dan na da raunin ka haɗa shi shiri da kaidin Allah subhanahu wa ta'ala naka tsakanin waccan da wannan ba su ma da alaka balle mutum ya zo ya ce ai kaidin kaidin mata ya fi ainihin kaidin shi da kaga wannan ke wanda cewa duk sanda ubangi ta'ala ya kaddar jihadi to kakan yi tsoro kaka ja da baya domin wanda zaka yi yaƙi da su waliyan shaidan ne kuma Allah ce kaidin shaidan mai rauni ne bai kai shirin Allah ba bai kai tsarin Allah ba kai kuma naka yakin da kake imani kana yi ne saboda Allah wa zai taimake ka shine Allah Allah ta'ala zai ba mumine nasara matukar mumine suna kan addinin su na gaskiya to ubangi ta'ala ba zai taba tabar da su ba Allah ta'ala zai ba su nasara fatan mu Allah ya ƙara ɗaukaka addinin Allah Allah ya taimaki wannan addinin namu na musulunci nan za mu tsaya saboda lokaci ya riga yi wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin